Amen. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. labaran duniya mai karantawa mustapha adam da farko ga kanunsu dakarun kare juyin halin musulunci sun kai wa haramtacciyar kasar isra'ila hari na jirage da makami masu linzami kari na goma sha takwas a ƙarƙashin farmakin wa'adu sadik na uku arakci ya isa birnin istanbul domin halartar taron ƙungiyar ƙasashen musulmi babban shehun cibiyar azhar ta ƙasar masar ya yi allah wadai da harin haramtacciyar ƙasar isra'ila akan jamhuriyar musulunci ta iran To yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar. Dakarun kare juyin juhalin musulunci na Iran sun kai hari na jirage marasa matuƙi da makamai masu linzami kari na goma sha takwas a ƙarƙashin farmakin wa'ad sadik na uku. Tunda daren jiya ne dai dakarun na IRGC suka fara kai wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila hare-hare da jirage marasa matuƙi kusan arba'in da suka sauka a sassan mabambata na wannan haramtacciyar ƙasa. dakarun kare juyin juya halin musuluncin na iran sun fitar da bayani karo na goma sha biyar tun daga fara yaƙi wanda ya kunshi sanar da kai hari karo na goma sha takwas a ƙarƙashin farmakin wa'adu sadiq na uku ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuki samfurin shahid 136 da kuma makamai masu linzami da suke aiki da daskararren makamashi hare-haren da dakarun kare juyin juya halin musuluncin suka kai sun shafi sansanoni da cibiyoyin soja a tsakiyar Falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya. Daga cikin wuraren da aka kai wa farmakin da akwai filin saukar jiragen sama na Bin Gurion. A nan cikin gida, dakarun kare juyin juya halin musuluncin sun sanar da harba wasu ƙananan jiragen haramtacciyar ƙasar Isra'ila da suka keta hurumin sararin samaniyar ƙasar. Rundunar Imam Ali ta ƙwararrun maharba da ke ƙarƙashin dakarun kare juyin halin a gundumar ƙum ta sanar da kakkaɓo jiragen haramtacciyar ƙasar isra'ila masu yawa a kusa da sansanin soja na mustapha khomeini da kuma wasu yankuna a cikin wannan gundumar rundunar ta kuma ce tana cikin shirin ko ta kwana domin ci gaba da kakkaɓo irin waɗannan jiragen na abokan gaba da suke keta horarbin tsarin samaniyar jamhuriyar musulunci ta iran an kama 'yan leƙen asirin haramtaccen ƙasar isra'ila na ƙungiyar mossad da dama a faɗin iran jami'an tsaron isan sun sanar da bin diddigi tare da kama masu yawa daga cikin 'yan leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yankuna mabanta na ƙasar kwamanda mai kula da harkokin tsaro a cikin dakarun kare juyin juhar musulunci na iran kanar mustapha kaka'i ya sanar da kama masu yi wa ƙungiyar leƙen asirin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa musad su shida a garin ƙasar shirin da ke gundumar kermansha a yammacin iran kanar kaka'i ya kuma ce dukkanin waɗanda aka kama ɗin su shida mata ne kuma suna ƙoƙarin ficewa daga iran zuwa cikin iraki a lokacin da aka damƙe su sanarwar ta kuma ce nan gaba kaɗan za a yi bayani akan waɗannan matan da suke yi wa musa da aiki bugu da ƙari kakakin wani wato ɓangare na rundunar tsaro ta iran muntazir mahadi ya ce an kama wasu mutane masu alaƙa da ƙungiyar leƙen asirin ta haramtacciyar ƙasar isra'ila mutane biyu da aka kama suna aikewa da jami'an leƙen asirin taswirar gidajen rediyo da talbijin na iran hakanan kuma gidan wani jami'i na gwamnati a unguwar sadat abad mutanen biyu sun yi amfani da manhajar na ta whatsapp wajen aikewa da taswirar an kuma kama mutane biyu ne dai a daya lokacin da suke aikewa da taswirar gidan wani babban jami'i zuwa wanda suke aiki a ƙarƙashinsa da ke ƙasar jamus jami'in 'yan sandan ya kuma ce a kan kowace taswira ta gidan wani jami'i ko nuri wuri da 'yan asirin suka aika ana ba su dala amurka dubu biyu an sami shahidai guda biyu a wani hari da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kaiwa birnin kom hukumar da ke kula da yanayi na musamman da aka shiga a birnin kom ta sanar da cewa mutanen biyu sun yi shahada yayin da wasu hudu kuma suka jikata mai magana da yawun hukumar ya sanar da cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka yi shahadar matashi ne ɗan shekaru goma sha shida sai kuma waɗanda suka jikata da tuntuni an kai su asibiti domin yi musu magani a wani labarin na daban daga isfahan jami'an tsaro sun bayyana cewa da safiyar asabar haramtaccen kasar isra'ila ta kai hari a garuruwan lanjan da mubarake da kuma shaharida da ke wannan gunduma akbar salihi wanda shine mataimakin shugaban 'yan sanda isfahan ya ce babu wani rahoto akan cewa harin ya yi sanadiyar jikata ko shahadar 'yan ƙasa. hakanan kuma ya ce ɗaya daga cikin cibiyoyin nukiliya isfahan yana daga wuraren da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai wa harin hakanan kuma mafi yawancin wato wuraren da aka kai wa harin jami'an tsaro na soja sun yi nasarar kakkaɓo jiragen da aka yi amfani da su bugu da ƙari jami'in tsaron ya tabbatar da cewa ya yanzu babu wani rahoto da yake nuni da cewa an samu fitowar sinadarori masu hatsari daga cibiyar nukiliya da aka kai wa harin ma'aikatar kiwon lafiya ta iran dai ta sanar da cewa daga fara kawo har harin ta'addancin haramtacciyar kasar isra'ila iran zuwa yanzu adadin waɗanda suka yi shahada sun kai 430 waɗanda kuma suka jikkata sun kai 3,500 To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. admiral alisha mukani ya ce ina raye kuma a shirye nake in sadaukar da kaina admiral alisha mukani wanda shine mai baiwa jagoran juyin musulunci na iran shawara akan harkokin tsaro ya aiki da sako ga jagora da yake cewa yana nan a raye kuma a shirye yake sadaukar da kansa shamkani wanda ya kwanta asibiti bayan raunukan da ya samu sanadiyar harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kawo irin na ta'addanci a ranar 12 ga watan yuni yana samun sauƙi da murmurewa admiral ali shamkani ya aike da wasiƙa ne zuwa ga jagoran juyin halin musulunci na iran sai da aliyu hamna'i inda ya ci gaba da cewa alfijirin samun nasara ya karatu. kuma sunan iran zai ci gaba da zama mai haske a samaniyar tarihi kamar da ya kasance a kowane lokaci a wannan lokacin da har yanzu nake fama da ciwo a gangan jiki kuma alƙalamina yake rawa saboda raunin da jikina yake da shi na rantse da jinin shahidai wannan ƙasa mai tsarki azama da jarunta suna ci gaba da gudana a cikin jijiyoyin jinina a wani lokacin yin shiru ma daidai yake da cin amana shahidai saboda haka da yarda Allah nake furta kalamina na yin jinjina ga waɗanda suka wuce wanda kuma suke gwaraza jarumai ma'abota haƙuri da mu kasance a tare da su a filin dagar kallarfan yaƙi muna bayar da taken cewa ko nasara ko shahada shamkani wanda wasiƙar tasa ta kasance a cikin salo na adabi ya ci gaba da cewa a wannan lokacin waɗannan abokan nawa sun sanya riga shahada amma gani an bar ni a baya ban haɗe da ayarinsu na shahidai ba haka nan kuma ya ce yanzu gani kwance da miki a gangan jikina amma zuciyata tana cike da shauƙi amma idan haka ƙaddara ta ayyana mini zan ci gaba da rayuwa saboda in ci gaba da bakantawa abokan gabarai su kansu sun sani nema na san dalili zan ci gaba da yin kira zuwa ga karafkiya. Babban shehun cibiyar azhar ta ƙasar Masar ya yi Allah wadai da harin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a kan Iran. Shugaban cibiyar azhar Sheikh Ahmad Atayib ya yi da harin wuce gona da iri da Isra'ila ta kawo a kan Iran. Yana mai yin gargaɗin cewa ƙoƙarin ne na 'yan mamaya suke yi na haddasa rashin tsaro a cikin wannan yanki da mayar da shi zama filin daga. Sheikh Ahmad al wanda ya wallafa sako a shafin X ya ce abinda Isra'ila take yi na kai hare-hare da haddasa rikici a cikin wannan yankin manufarsa ita ce jefa yankin baki ɗaya cikin hargitsi da yaƙi da masu cinikin makamai da mashaya jini su kaɗai suke cin moriyarsa. Ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta Iran ya isa birnin Istanbul domin halartar taron ƙungiyar ƙasashen musulmi. Jim kaɗan baya isarsa birnin Istanbul ministan harkokin Wajen na jamhuriyar musulunci ta Iran ya bayyana cewa na zo Turkiya ne domin halartar taron mambobin ƙungiyar ƙasashen musulmi a matakin ministocin ƙasashen waje. da aka tsara tuntuni cewa za a yi hakanan kuma ya ƙara cewa bisa la'akari da abin da yake faruwa na harin wuce gona da iri da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai wa iran mun buƙaci ganin an yi wani zama na musamman akan wannan batu an kuwa amince da za a yi wannan zaman a kuma fitar da bayanin na bayan taro mai ƙarfi ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya kuma bayyana cewa zai gana da shugaban ƙasar turkiya domin tattauna halin da ake ciki hakanan kuma kuma ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran zai yi amfani da zuwansa kamar yadda faɗa wajen wannan taron domin isar da sakon zaluncin da aka yi wa al'ummar iran da kuma haƙƙin iran ɗin na kare kanta to ƙarshen labarin duniyar kenan. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo maku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi tattalin arziki, tsaro, siyasa da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira masana. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da yakin da ake fafatawa tsakanin jumhuriyar musulunci ta Iran da kuma hamjiksar Isra'ila tun ranar sha uku ga watan Yuni da muke ciki wato Juma'a da ta gabata. A ranar Juma'a da ta gabata ce wato jiragen yakin hamjiksar Isra'ila suka shiga ƙasar Iran sannan suka kai hare-hare kan gidajen manya-manyan daujin sojojin ƙasar Iran. waɗanda suka haɗa da babban kwamandan dakarun irgc masu kare jin juhal musulunci a ƙasar manjo janar hussein salami da babban hafsan sojojin ƙasar manjo janar muhammad bakiri da kwamandan dakarun sansanin sojojin ƙasar iran wanda ake kira khatamul anbiya a nan birnin tehran mai suna janar gulam ali suka kai su ga shahada har ila yau yahudawan sun shiga cikin birnin tehran inda suka kashe masana fasahar nukiliya guda shida a cikin jami'ar Beheshti da wasu wurare a nan birnin Tehran, sannan suka kashe wasu mutane a wasu unguwanni. Banda haka sun kashe wasu mutane fararen hula wa'anda ba sojoji ba ko kuma masana nukiliya ba, jiragen yakin Yahudawan dai samfurin F-35 sun rusa gini guda mai hawa goma sha hudu a birnin. inda suka kashe dukkanin mutanen da suke cikin ginin amma kafin su fice daga jimuwa musulunci ta iran jami'an sojojin ƙasar sun kakkaɓo jiragen yakin samfuri f-35 guda biyu ɗaya daga cikinsu matuƙin jirgin ya cilla kansa waje a lokacin da ya ga cewa jirginsa zai faɗi ƙasa shi ma sun kama shi don haka a karon farko a duniya wata ƙasa ta kakkaɓo jiragen yakin samfurin F-35 na ƙasar Amurka kuma tun lokacin wa'annan jirage suka bar shiga ƙasar Iran. A lokacin da Yahudawan suka kai wa'annan hare-hare a cikin birnin Tehran da suna tsammanin sun sami nasara ta ƙarshe kenan saboda manya-manyan sojojin jimar musulunci ta Iran da suka kashe. Amma sa'o'i kaɗan bayan wa'annan hare-hare, sojojin Iran sun fara mai da martani kan ƙasar Isra'ila. Tun bugu na farko tare da makamai masu linzami, al'amura suka fara soyawa farin ciki na Yahudawan ya fara zama baƙin ciki, don ba su tsammani cewa jumhuriyar musulunci ta Iran tana da makamai masu ƙarfi irin wa'anda suka faɗa a ƙasarsu ba. Kafin Iran ta fara ramawa da jagoran junjiyar hali musulunci Imam Said Ali ya soya sojojin da suka yi shahada da wasu ya kuma gabatar da dukkanin sauye-sauyen da ya kamata a yi a cikin shugabancin sojojin ƙasar a yau an wuce mako guda da fara wannan yakin kuma abin da ya faru a cikin kwanaki kimani tara da suka gabata ta bayyana cewa a fili hamshi ƙasar isra'ila ba za ta iya yaƙi da jimhuriyar musulunci ta iran ya daɗe ba saboda karfin makaman da jumhuriyar musulunci ta iran musamman makamai masu linzami samfulin kurus da kuma ballistic wa'anda take da su wanda ya wuce ƙarfin tsammanin hanfi ƙasar isra'ila tare da wannan kamar yadda jagoran junju hali musulunci na iran imam said ali hamnai ya faɗa bayan hari na farko a jawabinsa ga mutanen ƙasar iran ya ce Yahudawan sun yi kuskure, to a nan ya tabbata cewa sun yi kuskure. Yahudawan sun yi nadamar fara yaƙin, saboda suna tsammanin sun fi kowa ƙarfi makamai a gabas ta tsakiya. Da haka idan za mu ɗauki natijan wannan yaƙin da hamdukasar Isra'ila ta fara da jamhuriyar musulunci ta Iran da sunan hana ta mallakar makaman nukiliya. To ya zuwa yanzu dai za mu iya cewa jumhur musulunci ta Iran ta sami nasara akan hamci ƙasar Isra'ila kuma da yardan Allah wannan nasarar za ta ci gaba har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yakin. Asarorin da hamci ƙasar Isra'ila ta yi a cikin mako guda da ya gabata sun haɗa da rugurguza manya-manyan biranen ƙasar wato Yafa ko kuma dai Tel Aviv babban birnin ƙasar. da kuma birnin Haifa cibiyar tattalin arziki na hamshe Isra'ila, sannan sun rasa jiragen yaƙi mafi tsada da suke tutiya da shi har guda hudu a cikin mako guda a nan ƙasar Iran. Don haka ne jiragen yaƙi a ƙasar Isra'ila suka fasa shiga sararin samaniyar jumhuriyar musulunci ta Iran don kada a kakkaɓo su. Don haka ne jiragen yakin ƙasar Isra'ila suka fasa shiga cikin ƙasar Iran sai dai su shiga ƙasar Iraki su kuma cilla makamai masu linzami zuwa cikin ƙasar ta Iran. Banda haka wani babban al'amari da ya faru a yaƙin kwanaki tara da suka gabata tsakanin hamdu ƙasar Isra'ila da jami'ar musulunci ta Iran da alamun Yahudawan tare da taimakon Iraniyawa munafukai a cikin gida sun yi fasa korin makamai na drones suka shigar da su ƙasar Iran sannan suka kafa kamfanonin harhaɗa su wato ƙananan jiragen yaƙi a cikin birnin Tehran da wasu birane kamar Isfahan inda a cikin dare sukan harhaɗa wa'annan jiragen ɗauke da bababamai su tada su su kuma jefa su a kan gidajen mutane ko kamfanoni ko ma'aikatan gwamnati su kuma lalata su. Munafakai sun jawo asarori masu yawa ga ɗaiɗaikun mutane a cikin wannan garuruwa, har kuma suka jawo asarorin rayuka a ciki, wanda ya sa jami'an tsaro a juna musulunci ta Iran suka ba da sanarwar cewa duk wanda aka kama yana taimakawa hamfikisar Isra'ila a cikin Iran, hukuncinsa kisa ne. kuma babu jinkiri wajen gurfanar da shi a gaban kuliya. Ya zuwa yanzu dai alkalai su yanke hukunci na kisa akan wasu daga cikin wa'anda aka kama, an kuma zartar da hukuncin kisa a kansu. Wa'annan munafukai dai sun fi wato gudanar da ayyukansu a cikin dare, inda suke fidda wa'annan jiragen su kuma shagaltar da garkuwan sararin samaniya na ƙasar Iran kakkaɓo su ɗaya bayan ɗaya. Daga nan za mu fahimci cewa yaƙin da jumhuriyar musulunci ta Iran take fafatawa da ƙasar Isra'ila yaƙi ne da ƙasar Isra'ila daga waje da kuma yaƙi da munafukai masu goyon bayanta a cikin manya-manyan biranen ƙasar. A ɓangaren siyasa kuma mafi yawan ƙasashen duniya sun yi Allah wadai da ƙasar Isra'ila saboda yaƙin da take kaiwa jumhuriyar musulunci ta Iran. sun kuma tabbatar da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta fi hanji kasar isra'ila ƙarfin makamai da kuma kayayyakin yaƙi musamman makamai masu linzami don kai farmaki da kuma garkon makaman masu linzami na sararin samaniya sai dai ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa ƙasashen yamma musamman ƙasashen turai ba su yi allah wade da takalar yakin da kasar isra'ila ta yi wa kasar iran ba wannan kuma saboda wato gurinsu ne suka cewa an yaƙi ƙasar iran an kuma sauya shugabancinta amma sauran ƙasashen duniya musamman rasha da china sun yi allah wadai da hamji kasar isra'ila kan takalar yakin da ta yi da jimhuriyar musulunci ta iran sun kuma bayyana cewa idan har yakin zai taɓa maslaharsu a ƙasar iran to mai yiwuwa su shiga yakin suna taimakawa iraniyawa shugaban ƙasar amurka donald trump ya zargi wato ƙasar china da bawa jumhuriyar musulunci ta iran makamai masu linzami samfurin ballistic wanda ake kira hypersonic sannan ya yi barazanan zai shiga yaƙi ya kuma taimakawa ƙasar isra'ila kan ƙasar ta iran saboda baya son iran ta mallaki abin da ya kira makaman nukiliya amma da alamun shugaban ya rikice sai yana son ya naɗe tabarman kunya da hauka yana cewa nan da ‘yan kwanaki zai warware kome kuma ya yi kira ga mutanen Tehran su bar birnin. Trump ya kwana da sanin cewa idan ya kuskura ya shiga yaƙi da Iran don taimakawa hamjikasar Isra'ila to abinda jagoran junjo hali musulunci imam said ali hamna'i ya faɗa na korar sojojin amurka daga yankin gabas da tsakiya zai tabbata kenan da farko dai kamar yadda ƙasar isra'ila ta kasa kare kanta daga makamai masu linzami na ƙasar iran haka ma makaman za su yi ta faɗawa a sansanonin sojojin amurka aƙalla guda goma sha tara da suke yankin gabas ta tsakiya saboda garkuwar makaman masu linzami da hamji ƙasar isra'ila take da su su ne amurka take amfani da su a wa'annan sansanonin sojojinta a yankin gabas ta tsakiya don haka kamar yadda kasar isra'ila ta kasa samun nasara a kan ƙasar iran saboda haka shugaban ya rikice don baya son ɗaukar ƙasƙanci saboda ya kasa samun nasara a kan iran na ta dakatar da shirinta na makamashin nukiliya sai kamar yadda yake so sannan idan ya shiga yaƙin yana da tabbacin cewa ba zai sami nasara ba saboda makaman da yake da su su ne hamsar israil take da su kamar dai yadda iran ta sami nasara akan hamsar isra'ila za ta sami nasara akan amurka ba wata taba ba don haka trump ba zai so abin kunya ya same shi kamar haka ba wanda kuma yana iya shafar shugabancinsa a Amurka. Sannan sauran manya-manyan ƙasashen duniya wa'anda suka hada da China da Rasha ba za su so Amurka da ƙasashen yamma su sami nasara akan Iran ba, saboda kowannensu yana hulɗa ta kasuwanci ko tattalin arziki masu yawa da ƙasar Iran. Misali ƙasar Rasha tana zuba jari na kimani dala Amurka biliyan takwas a ƙasar Iran. Don haka, samun nasarar Amurka kan Iran zai sa ƙasar Rasha ta rasa dukkanin jarin da ta zuba a ƙasar Iran. Banda wannan akwai wasu al'amuran tattalin arziki da suka haɗa Rasha da Iran, daga ciki akwai layin dogo wanda zai taso daga ƙasar Rasha ya ratsa cikin Iran ya wuce cikin Pakistan da India har zuwa ƙasar China. ƙasashen biyu dai sun yi nisa a cikin wannan shirin. Ga kuma bututun gas wanda ƙasar Rasha za ta shimfiɗa zuwa bakin tekunan ƙasar Iran don sai da iskar gas ga ƙasashen gabas. Sannan babban al'amarin tattalin arziki da ya haɗa Iran da China kuma shi ne wato yarjejeniya mai dogon zango na shekaru ashirin da biyar wacce a cikinta Iran za ta sayarwa ƙasar China ɗanyen man fetur. a farashi tabbatacce ko da farashin ɗanyen mai ya sauya a kasuwannin duniya. Don haka waɗannan manya-manyan ƙasashe biyu ba za su so a sauya gwamnati a ƙasar Iran ba saboda wa'annan dalilai da muka ambata. Da wannan dalilan ne kuma ƙasashen China da Rasha suka yi tir da yaƙin da Isra'ila ta farwa ƙasar Iran da shi sannan har ma a wasu lokutan sun bayyana cewa suna iya shiga yakin a ɓangaren ƙasar Iran idan sun ga cewa gwamnatin Iran za ta faɗi. A wani bangare kuma al'ummar musulmi musamman larabawa sun ga ƙasƙanci a hannun ƙasashen yamma musamman Amurka shekaru ɗaruruwa da suka gabata. sannan al'amarin falastinawa wanda wannan ƙasashen suka kafa hamshi isra'ila a ƙasarsu wanda kuma suka shiga yaƙe-yaƙe da dama da ita a shekarun da suka gabata suka kuma kasa wato samun nasara a kanta to ganin nasarar da jumhuriyar musulunci ta iran ta samu a kan hamshi ƙasar isra'ila to da alamun zai zama dole a shafe hamshi ƙasar isra'ila bayan ƙasa sannan a kafa ƙasar falastinu mai cikakken iko kuma memba a Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan zai faranta wa ƙasashen Larabawa da Musulmi rai a kan yaƙin da Amurkar Isra'ila take fafatawa da Iran a halin yanzu. To a halin yanzu dai yaƙi na ci gaba a tsakanin Amurkar Isra'ila da kuma Iran, kuma da alamun nasara tana ga jamhuriyar Musulunci ta Iran a ƙarshen wannan yaƙin. Amurkar Isra'ila da ƙasashen yamma masu goyon bayanta za su ji kunya. kuma daga yanzu za su fara shiga taitayinsu da jumhuriyar musulunci ta Iran. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. harshen Farisanci. Bismillahir jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin shirin mu na mu koyi harshen Farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na hudu daga nan sashen Hausa na jamhuriyar Musulunci ta Iran ake birnin Tehran. Kamar dai yadda aka sani muna cikin bayani dangane da yadda Ramin da Muhammadu suka zama abokan juna. A yau Muhammadu da Ramin sun tafi wurin kwanan ɗalibai ne tare a cikin motar bas, kuma dukkaninsu suna zaune ne a wuri guda. Bayan sun shiga cikin motar bas ɗin sun fara tattaunawa dangane da batutuwa da suka shafi wuraren kwanansu. Ɗakin Muhammadu dai ƙarami ne. kuma yana da kwaramniya matuƙa akan haka ne ya shiga neman wani ɗakin to ko ya dace a faɗi tashin da yake na neman ɗaki sai a mu domin jin yadda ta kaya amma sai an fara sauraron kalmomi kamar yadda aka saba. خوبی؟ کنا لایپیا ممنون دگودیا آیا شن ساختمان گینی یک بیا دو بیو ساختمان یک گینی نفرکو نه آآ ساختمان دو گینی نبیو پس کینن من هستم نی نکی من نیستم بانی با شما هستید کی ککی پس کنن اتاق داکی جدید سابو اتاق جدید سابون دکی می خواهم این آسان چرا؟ سبودمی اتاق من دکی نه کوچک قرمی شلوغ حیانیه اتاق کوچک و شلوغ است دکی قرمی می حیانیه تخت گدو خالی وند بابو کومی ا تخت خالی گدو وند بابو کومی اکنسا ما داریم مونا شما دارید کونا در ا در اتاق ا چیکن ما مو اتاق ما داکین مو بیا کزو خیلی عالی است یه ندیکه کیو قره به اتاق زوا داکی To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma sai a saurari yadda tattaunawar ta kasance tsakanin Muhammadu da Ramin. سلام رامین خوبی؟ سلام ممنون آیا شما در ساختمان یک هستید؟ نه من در ساختمان یک نیستم پس شما در ساختمان دو هستید؟ بله اتاق من در ساختمان دو است من یک اتاق جدید می خواهم اتاق جدید؟ چرا؟ من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است ما در اتاق یک تخت خالی داریم شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ بله به اتاق ما بیا خیلی عالی است To yanzu kuma sai a sake sauraron wannan tattaunawa tare da fassararta. سلام رامین خوبی؟ سلام علیکم رامین کنا لپیا؟ سلام ممنون و علیکم السلام دگودیا آیا شما در ساختمان یک هستید؟ شن کنا زوننی اگینی نفرکو؟ نه من در ساختمان یک نیستم. آه آ با اینا زونه بنی اگینی نفرکو پس شما در ساختمان دو هستید؟ کنن کنا زونه نی اگینی نبیو بله اتاق من در ساختمان دو است نعم دکی نه ینا گینی نبیونی من یک اتاق جدید می نی اینا سان ونی سابن دکی اتاق جدید چرا؟ سابان داکی سبودمه من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است نی اینا سان ونی سابان داکی نه سبوده داکی نه کرمی نه کما اینا ده ما در اتاق یک تخت خالی داریم مو اداکی منا ده گدو وند باب کومی اکنسا شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ کی اداکی کنا ده گدو وند باب کومی اکنسا؟ بله به اتاق ما بیا نعم ka zo ɗakinmu. خیلی Ali است. Da kyau ƙwarai. To madalla bayan da aka je wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin. Yanzu dai mun fahimci cewa Ramin yana da gado guda ɗaya wanda babu kowa a kansa a cikin ɗakinsa. a kan haka Muhammadu zai iya tafiya tare da Ramin ya rayu tare da shi a cikin ɗakinsa su zauna tare. Saboda haka sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da kyau domin fahimtar یده سکه پدن کلمومی ده کما یده صوتن حروفا که سلام رامین خوبی؟ سلام ممنون آیا شما در ساختمان یک هستید؟ نه من در ساختمان یک نیستم پس شما در ساختمان دو هستید؟ بله اتاق من در ساختمان دو است من یک اتاق جدید می خواهم اتاق جدید؟ چرا؟ من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است ما در اتاق یک تخت خالی داریم شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ بله به اتاق ما بیا خیلی عالی است To madalla, an ji dai yadda wannan tattaunawa ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin. Idan masu saurare suna tare da mu a cikin wannan shiri, kuma suna buƙatar su ji yadda ta kaya, shin Muhammadu ya iya samun ɗaki a ɗakin Ramin ya kuma kasance tare da shi kamar yadda ya nema a cikin shirye-shiryen da za su biyo bayan wannan? za dai mu ji yadda ta kaya. To amma kafin mu rufe shirin baki ɗaya mai ban kwana da ku sai kun sake sauraron dukkanin kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. hubi. kana lafiya? Mamnun. da آیا شن ساختمان گینی یک بیا دو بیو ساختمان یک گینی نفرکو نه آآ ساختمان دو گینی نبیو پس کینن من هستم نی نکی من نیستم نی با شما هستید کی ککی پس کنن اتاق داکی جدید سابو اتاق جدید سابون داکی میخواهم این سان چرا؟ سبودمی اتاق من دکی نه کوچک قرمی شلوغ حیانیه اتاق کوچک و شلوغ است دکی قرمی می حیانیه نی تخت گدو خالی وند باب کومی از تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا ما داریم منادا شما دارید کنادا در اچکن در اتاق اچکن داکی ما مو اتاق ما داکی مو بیا kazo. خیلی عالی است yana da kyau kwarai. be otaq zuwa daki. to madalla to sai a mu a mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da ramin dangane da neman ɗaki da Muhammadu ke yi a ɗakin Ramin. Amma kafin wannan lokaci, a madadin Muhammadu da Hajifur da ya haɗa shirin a ne Abdullahi Salihu Katsina ke muku fatan alheri. A tarbe mu a shiri na gaba. filin faɗakarwa. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa inda muke zantawa da malaman addinin musulunci da kuma manazarta kan abubuwa da suka danganci rayuwar al'ummar musulmi da kuma irin rawar da addinin musulunci ke takawa ta fuskokin rayuwa ta ɗaiɗaiku da kuma zamantakewarsu game da sauran batutuwa da suka danganci siyasar al'umma a mahangar musulunci da sauran abubuwa da suka danganci hakan sai a biya mu hankali a cikin. idan masu sauraronmu ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata mun fara magana ne akan manufar addini da kuma yadda dan adam ya ɗamfari da shi a cikin shirin da ya gabata malam hafiz muhammad sa'id mai nazari a cibiyar addinin musulunci ta birnin kum da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran yana cikin yi mana bayani akan ɗamfarwar da ke akwai tsakanin ɗabi'ar mutum ta halitta da kuma addini sai lokaci mana halinsa a yau ma muna tare da shi domin ci gaba da bayani akan matsayin addini a cikin rayuwar ɗan adam. itikadi da imani da samuwar ubangiji yana bukatar yake ba abu ne wanda za a bar shi a matsayin tsammani da cewa ko wannan ne kamar magani ya ce bari in sha ko zai yi maganin ciwon kai shi shi ana bukatar kaiwa ga yaki ne to idan mutum ya ga irin wa'annan bayan Allah sun sadaukar da ransu a wajen gyara al'umma kuma suna masu takiri akan cewa wannan rayuwa ba za ta yi ba ta yanke da mutuwa mutuwa wani cirata ne daga wani gida zuwa wani gida ba karewa ba ne kuma a wancan gida ɗin fa akwai sakamako cikakke na lada ga wanda ya alheri a nan ya imani da samuwar ubangijinsa ya aiki bisa umarninsa da dokokinsa akwai kuma azaba mai radadi da take jiran wanda ya musu samuwar ubangijinsa mutanen maka su shaida ne kan manzon rahama sallallahu alaihi wa hamma suka kira shi da amintacce mai gaskiya ya zamanto mutum bai yi imani da Allah ba amma har bayan wahayi idan zai ba da kyauta yakan kawo wajen manzo wannan ne yasa ma manzon rahama da zai hijira sallallahu alaihi wa ya wakilta dan amin sosiyin Ali bin Abi Talib alaihi salam ya ba da kyaututtukan mutane ku duba ku ga wannan amana wato har lokacin tsanani a lokacin da ake neman ransa ake neman a kashe shi ake sa kyauta mai tsada ga wanda ya kawo kansu ko ya zo da shi a raye amma bai manta da cewa akwai hakkin mutane a kansa ba har sai ya wakilta wani mutum wanda zai ba wa mutane haƙƙoƙinsu domin kawai kada haƙƙoƙinsu salanta yanzu wannan mutumin mai daraja irin wannan mai gaskiya irin wannan mai amana irin wannan a yaushe ne zai zo ya yi magana sannan har in samu kokonto a cikinta wannan musun wannan da kin yadda da wannan yaudarar kai ne hatta da waɗanda ba su iman da su ba a tarihi waɗannan manya-manyan mazajen Allah da ya aiko bayansa za mu ga waɗanda ba su imani da su ba sun yi furci da cewa lallai waɗannan mutane fa bayan Allah ne. To madalla, Malam zai yana cikin yin bayani dangane da matsayin addini da kuma irin gudunmuwar da yake bayarwa a wajen gina shi kansa ɗan adam da tunaninsa da ruhinsa da kuma yin gagarumin tasiri a cikin rayuwarsa a dukkanin fuskokinta wanda ake iya riska hakan a hankalce bisa ɗabi'a ta ɗamfaron mutum da addininsa da ya imani da shi. Mutum yana da imani da cewa shi yana cikin ni'ima. Shi biya shi ya ba kan shi wannan ni'ima sai kuma ya san cewa akwai wanda ya yi shi yake kuma kwararo masa wannan ni'ima dare da rana falalarsa ba ta yankewa daga gare shi a lokacin nan sai zama wa hankalinsa zai ba shi wajabcin ya binciki wannan mahalicci wannan samuwa mai daraja mai girma da ta samar da shi ta ba shi wannan ni'ima da shi samar ubangiji domin ya san yadda zai gode masa wannan ya lizumta masa a wannan bangare na biyu na wannan ansa binciken ubangijinsa domin ya gode masa so da haka idan kare saboda 'yan ƙasusuwan da ake jefa masa zai sanye dukkan zafi ya shanye dukkan sanyi ya rasa bacci da daddare domin kawai ya kare lafiyar wannan mutum mai bashi 'yan ƙasusuwa ina ga mu da wanda ya yi muyi wannan ni'ima tattare da mu wacce ba za ta kirgu ba da mutum zai ɗauki ni'imar lumfashi da mutum zai ɗauki ni'imar bacci da mutum zai ɗauki ni'imar abin sha da mutum zai ɗauki ni'imar abinci da mutum zai ɗauki ni'imar tufafi kai da dukkan ni'imar haske da ni'imar duhu ba zai iya kai ƙarshen sanin kima girman wannan ni'imomi da Allah ya masa ba balantana kuma akwai ni'imomi da suka fi su girma wannan sake-saken zuci da na tunani da hankali da ilimi da Allah ya ba ɗan adam ba ƙaramin ni'ima ba ce wacce ɗan adam yakan kai kamala idan ya tsarkake su ya biyar da su yadda ubangijinsu ya so da ta fita mala'ika daraja dole ne ga mai hankali da tilasti na hankali na wajabcin hankali ya gode wannan mai ni'ima ba zai yi ba a iya gode masa har sai an san shi domin ba zai yi ka yi tsoron wanda ka jahilta ba kuma zai yi ba ka gode wanda ka jahilta domin idan ka san shi shi ne za ka san yadda ya ce a guje a azabarsa misali a sake-saken mutum zai ɗauka ya je yanka ɗansa kamar yadda mutanen tsofaffin addinin latin america suke da tsofaffin addinin babil da sauransu shine ya gode ubangijinsa shine ya kubuta kuma daga azabar ubangijinsa amma idan ya san ubangiji zai ga ubangiji bai taɓa yarda da me da kashe yaya ba saboda wata ce bai taɓa yarda da me bin da yaya ba hasali ma bai yarda da abin da zai cutar da mutum ba bai kuma wajabta masa ko halatta masa abin da zai cutar da shi ba to idan ya san ubangijinsa da wannan ne zai san yadda zai kubuta daga azabarsa da wannan ne zai san yadda zai gode masa wane ne da an bashi da hankalinsa zai gano cewa ga yadda za a yi sallah kuma ita ce hanyar gode ubangijinsa wane ne da an kyale shi da hankalinsa zai san cewa sallolin nan raka'a goma sha bakwai ne wajibi a wuni wane ne da an kyale shi da hankalinsa zai gano akwai a hamsin da ɗaya ga mumini ta mustahabbi a kowace rana A bisa wannan ne muke ganin za mu iya amsa wannan tambaya don me yasa ake bahasi kan ilimin akida Allah jama'a masu saurare da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah mai kwa da komai ya kai mu mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban shirin kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka wajen hada sauti da kuma shi Malam Hafiz Muhammad nake muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh annabi sallu alaihi salawatullahi alaihi kullukum qulu sawa salawatullahi alaihi annabi sallu lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na lafiya sai da kula. Shirin da a cikinsa muke tunatar da ku wasu muhimman batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Kamar yadda muka bayyana a cikin shirinmu da ya gabata, zancen kula da lafiyar jama'a ba wai abu ne da ya rataya a wuyan gwamnatoci kawai ba, a'a hatta ma kungiyoyi masu zaman kansu na taka muhimmiyar rawa a wannan fanni a cikin kasashen afirka da kuma sauran kasashe na duniya saboda haka a cikin shirin namu na yau za mu taɓo zancen da ya shafi irin gudunmuwar da kungiyoyi masu zaman kansu ke bayarwa ta fannin kiwon lafiya a cikin kasashen afirka adal misali a tarayyar najeriya kasar da ta fi ƙasar kasar yawan jama'a a nahiyar ta afirka yanzu haka akwai wata kungiyar da mai suna cuwacu shirin ku saurara da ke gudanar da ayyukanta ta fannin yaƙi da cutar kanjamau da kuma wasu cututtuka da suka shafi addabar mata da kuma matasa a ƙasar ta najeriya domin jin irin gudunmuwar da wannan kungiyar wacce ke da babban ofishinta a birnin kano da ke arewacin ƙasar ke bayarwa ta wannan fanni na yaƙi da cutar kanjamau a ƙasar a cikin shirin namu na yau muna tare da shugabar kungiyar wato hajiya hadiza baba yaro To madalla, Haisha Hadiza Babu Yaro, ko za ke iya yi wa masu saurare ƙarin bayani a game da ma'anar ku saurara? Ku saurara ƙungiya ce wacce take faɗakarwa da al'umma akan harkar lafiya. Kuma ciwon ƙanjamau da ake cewa ciwon AIDS shi ma yana daga cikin abubuwan da muke faɗakarwa tun ba ma ga matan aure ba. So abin da muka yi wannan lokacin shine mun tallafawa mata a makarantu kamar matar aure a makarantu da ake kira women center a nan kano da katsina da bauchi da jigawa da kaduna wanda su matan ne suka haɗu suka yi wasan kwaikwayo haka na kawai da junansu hanyoyin da ake samun ciwon hanyoyin da ya kamata a tallafa wa mai ciwon kuma da kuma um, an yi lacca akan gudunmawa kowace daga cikinsu da za ka iya yi da tallafawa a kare wannan cuta kuma a taimakawa masu ci. shi an fara ku saurara shekarar mu takwas kenan. To ko menene dalilin kafa wannan kungiyar? Wato abubuwa da dama ne suka sa aka kafa shirin ku saurara. Kaɗan daga cikin su shine an wayi gari cewa matasa suna cikin wani hali saboda su ba yara ba ne kuma su ba isa manya ba saboda haka sai ka ga in ciwon kanjamau ne ma ko ya fi samun matasa a mata kuma sai ka gani an wayi gari yara mata yara kafin su yi aure sun samu ciki wasu in sun samu ciki ba su san yadda za su yi ba sai su je su zubar da shi iyaye kuma ba sa iya wa matasan su magana ma saboda aiwa ta canja kowa ya ba zama neman kuɗi matasan ma sai ka gani cewa saboda neman kuɗi ba abin da ba sa yi maza za ka ga sun shiga hanyar shaye-shaye an shiga hanyar sace-sace mata kuma an shiga hanyar shi ma ɗin da wasu hasana a karuwanci ma suke yi kuma bincike ya nuna cewa yadda ake yawan zubar da ciki yadda ake yawan cikin yadda ake yawan ciwon eh, matasa suke samun eh, ciwon kaddamar din ya yi yawa to ɗaya daga cikin eh, su ne kaɗan daga cikin dalilan da muka ga cewa an manta da matasa ya kamata su ma matasa a zo a tallafa musu a musu wani abu to abin da kusaurara take yi shine ba komai take ba illa ta faɗakar da su saboda mu a ku saurara muna ganin cewa matasan nan shugabannin mu na gobe mun kyale su sun lalace to gobanmu mu mata lalace Bisa ga dukkan alamu, wannan kungiyar ta samu karbuwa sosai a wasu yankuna na tarayyar Najeriya. Ko a yau cikin waɗanda jihohi kungiyar ke gudanar da ayyukanta? To, mu ba a Kano muke kaɗai ba, ofishinmu ne yake Kano. Da muka fara shekara biyar ta farko muna muna arewacin Najeriya wa guda garuruwa guda goma sha biyu da Borno da Yobe da Gombe da Bauchi Jigawa Kano Kaduna Katsina Zamfara Sokoto Kebbi da Niger shekara biyar ta farko inda muka fara kenan to daga baya saboda halin yau sai muka kasa ci gaba da wa'annan guda goma sha biyu sai muka komo saboda muna son mu tallafa wa asibitoci a duk state goma sha biyu da na faɗa maka saboda haka sai muka komo muna yi a guda biyar guda biyar ɗin nan kuma su ne da jigawa da kano da katsina da bauchi da kaduna ko da waɗanne hanyoyi ƙungiyar ke isar da sakonninta zuwa ga jama'a muna yi bi ta hanyoyi da dama hanyoyin faɗakarwa akan harkokin lafiya kuma muna raba takardu da suke faɗakarwa kuma mun yi shirin kamar wasan kwaikwayo na drama da ake ce masa ko shi ma da ake faɗakarwa kuma wani abu da muke yi a shirin ku saurara shine muna haɗa malaman asibiti ana faɗakar da su yadda za su dinga yi wa marasa lafiya nasiha wato abin da ake kira a turanci counseling kuma wani abu da ku saurara kake yin shine muna kokari a samu kamar shugabannin al'umma kamar su mai unguwa haka da sarakuna da kuma waɗanda zai suke 'yan siyasa da suke mukamin da za su tallafa akan harkar lafiya su ma mune musu magana kamar harkar ciwon kanjamau din nan da akwai wani shiri da ake yi wanda muke muke kokarin cewa kamar 'yan majalisa ko kuma da su wa'anda suke harkar kasafin kuɗi a tabbatar cewa ana bawa kasafin kuɗi na lafiya mahimmanci inda za a samu a dinga siya marasa lafiyar nan magani kuma asibitoci ma a gyara yadda marasa lafiyar za su samu taimako to kaɗan daga cikin ayyukan da muke yi kenan. Faɗakar da jama'a muhimmancin yaƙi da wannan cutar har ma su fahimci abin da ake nufi ba ƙaramin aiki ba ne. Ko akwai wasu hikimomi da kuke amfani da su domin ƙara jinya hankulan jama'a domin su tashi tsaye haikan su yaƙi wannan cutar? To na farko dai duk lokacin da zani mukan je wajen iyayen al'umma. kamar za mu je wajen masu gari za kuma mu haɗu da su su ba mu shawara cewa ga abubuwan da suke damun al'umma wannan matakin za a ɗauka. Su kuma tun da mu shirin matasa ne ko duk abin da za mu yi mukan kirawo matasan. Saboda in ka yi abu ma da matasa ba su fahimta ba kamar ɓata lokacin ka kake yi. Saboda haka in za mu yi shirin rediyo mukan kirawo matasan mu zauna su rubuta mana dalla-dalla da suke sani. Matasa suna buƙatar kiɗa. In wasan kwaikwayo ne ma da wasan kwaikwayo da za a yi wa manya da wanda kuma yara ne matasa ne za su toshe saboda haka duk abin da za mu mukan kirawo al'umma mu zauna tare da su a yi shi dalla dalla kuma ta hanyar mu haɗa ma jama'a a yi gangami a tattauna abubuwan da suke damu kuma tun ba ma in an tashi zance kamar shirin ciwon kaddamar ma shi ma ana yi kuma da akwai mutanen da suke bi ma gida gida gida su ma suna faɗakarwa kuma wani abu da ya samu muka samu nasara shine mun tashi muna yi da yaren da ake fahimta in manya za mu yi wa za mu nemo datti da mu ce to iwa manya magana in matasa za a yi wa za mu nemo matasa ya uwansu in matan aure ne za mu nemo matan aure kuma maza ne ma za a nemo maza to ina ganin wa'annan abubuwan da muka yi shi ne ya sa nasarar aikin ma saurara. An san cewa a wani zamani da ya gabata ambatar sunan cutar aids ko kuma sida a cikin wasu yankuna na tarayyar najeriya musamman ma a arewacin kasar ba abu bane mai sauki ko waɗanne irin matsaloli kungiyar ku saurara ta ci karo da su daga lokacin ta so gudanar da ayyukan ta kawo yanzu a ni kai na lokacin da na fara shirin mako ina aiki da wata kungiya da ake kira society for women an AIDS in Africa wato akan kira ta SWAN shekara goma sha takwas muka fara wannan abu a yanzu kafin mu fara saurara a lokacin muka je ta hamuna ciwon ne ma shi ya sami gana na ɗaya kenan na biyu mu samu masu ciwon su fito su da cewa suna da ciwon shi ma sai kaga iyaye sun bar ƴaƴansu ƴaƴa sun guji iyayensu ƴan uwa sun guji ƴan uwansu masu ciwon suna shiga cikin wani hali ba a cin abinci da su ba a komai da su to amma yanzu falilahi alhamdu abubuwa da dama sun canja kuma ba abin da yasa aka samu wannan canji saboda faɗakarwar da kamar mu ƴan ku saurara muke yi da kuma wasu ƴan ƙungiyoyi nan ba za mu ce mu kaɗai ba ne muke aiki a kamar kasa Kano da akwai mutane da suke yi kuma yawan faɗakarwar ya sa an canza yau an yi wayi gari ma inda akwai mai ciwon za ta tashi ta faɗa ta ce ina da ciwon amma kuma gashi lafiya ga kalau ba abin da ba na yi na harkar rayuwa amma da an ci wahala gaskiya amma a yanzu mutane sun gane cewa mace in tana da ciki ma tana da ciwon za ta iya karɓar maganin da ɗanta ma ba zai samu ciwon ba ta haife shi. Gudanar da aiki makamancin wannan abu ne da ke buƙatar kuɗi da kuma kayan aiki. ko a ina wannan kungiyar ke samun tallafi har ma take gudanar da ayyukanta a cikin waɗannan jihohi wata kungiya da ake kira eh, Packard Foundation Packard Foundation su ne suke yin kwamfutoci wannan Hewlett Packard to su suke ba da kuɗin da ake yin shirin ku taurara kuma muna burin mu cewa wata rana za a samu masu kuɗi a cikin Kano ma ba a Najeriya gaba ɗaya ba da su za su dinga ba da kuɗi da za a tallafa a dinga irin waɗannan shirin na faɗakarwa ga matasa ga mata da dai abubuwa da yawa da suka shafi harkar al'umma amma yanzu haka ne kawai za mu tallafi To madalla, jama'a masu saurare duka duka anan ya kamata mu ɗiga aya a shirin na lafiya sai da kula na wannan mako. sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu inda muke fatan ci gaba da wannan tattaunawar da shugabar kungiyar tashirin ku saurara wato Hajiya Hadiza Baba Yaro yanzu ka amadadin ita Hajiya Hadiza Baba Yaro ta kungiyar ku saurara da kuma malama Julai wacce ta hada mana shirin ni Abdulkarim Ibrahim ke ce da ku assalamu alaikum ku huta lafiya matoyin musulunci a'uzu billahi minan shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi na tahirin. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban shirin fatoyin musulunci. A makon da ya gabata muna bayani kan hukunce-hukuncen sallar jam'i ne sai lokaci ya mana halinsa. Don haka za mu ɗora daga yadda muka tsaya kamar haka. Sallar jam'i bai halatta ba ƙarƙashin limancin mutumin da ke sake sallar farilla tana raku domin itiyaɗi. wato domin ya samu tabbacin ya sauke wajabcin da ya hau kansa. Misali dangane da haka, idan mutum yana kokwanton ingancin sallar da ya yi, sai ya ɗauki matakin sake maimaita sallar saboda itiyaɗi, to bai halatta ba a bi shi sallar jam'i a matsayin liman. Haka nan mutumin da hukuncin maimaita sallah ya hau kansa. Misali dangane da haka, mutumin da ya fita zuwa tafiya da ake rage sallah, sai isa wani waje da yake kokwanto. shin wajen ya kai a rage sallah ko bai kai ba? To idan zai yi sallah mai rako'i hudu a wajen, zai cika sallar ce wato ya yi sallah rako'i hudu, sannan ya sake maimaita sallar a matsayin ƙasaru wato rako'i biyu, ko kuma mutumin da zai yi sallah amma tufar da zai sanya ya yi sallar guda biyu ne, wanda yake da tabbacin ɗaya daga cikin tufar tana ɗauke da najasa, sai dai ba zai iya tantance ta ba. Anan idan zai yi sallah zai maimaita sallar sau biyu ne wato ya sanya ɗaya daga cikin tufar ya yi sallah sannan ya tuɓe ya sanya ta biyur ya kuma sake sallar domin ya samu tabbacin ya yi sallah cikin tufa mai tsarki to mutumin da zai maimaita sallah bai halatta ba a bi shi jam'i a matsayin liman amma ya halatta ga mutumin da zai sake sallar farilla tana naku saboda itiyaɗi na wajibi ko mustahabi ya sake sallar cikin jam'i a matsayin mamu. Hakanan sallar jam'i ya halatta tsakanin mutane biyu da za su yi sallar farilla ta ranaku domin itiyaɗi. Misali dangane da haka, idan mutane biyu suka yi sallah sai daga baya suka fara kokonton shin ruwan da suka yi alwala da shi mai tsarki ne ko kuma ba mai tsarki ba ne. Don haka suka ɗauki matakin sake sallar domin itiyaɗi mustahabi. Bayan sun sake alwala da wani ruwa na daban, to anan ya halatta su yi sallar jam'i wanda ɗayansu zai zame liman ɗayan kuma mamu domin dukkaninsu sallar farilla ta ranaku za su sake bisa itiyaɗi idan sallar itiyaɗi na gyaran sallah ta hau kan mutum to bai halatta ya sallar itiyaɗin ba cikin jam'i a matsayin liman ko mamu kuma bai halatta wani mutum na daban ya yi koyi da shi ba a matsayin liman idan mutum yana koyi da liman a cikin sallar jam'i sai kokwanto kan adadin sallah ta hau kansa, haka nan limami, kuma kokwanton irin guda ne tsakanin mamu da liman. Misali, kokwanto tsakanin raka'a ta uku da ta hudu, wanda sallar itiyaɗi ta hau kansu, to bayan idar da sallar jam'in, kowa zai miƙe ne ya sallar itiyaɗinsa shi kaɗai. Wato, mamu ba zai yi koyi da liman ba, wajen gudanar da sallar itiyaɗi da ya hau kansa. idan mutum zai yi sallar farilla da ya halatta a yi cikin jam'i, sai ya tarar da wani mutum da ya san ya cika sharaɗin limanci yana sallah, to ba zai fara binsa sallah a matsayin mamu ba, har sai ya san sallar da yake yi ta farilla ce da ake mata jam'i, domin akwai yiwuwar sallar nafila yake yi, wanda ita kuma ba a mata jam'i. Don haka, idan ya bi shi jam'i a sallar nafila sallar ɓatacciya ce, to jama'a, A nan ne za mu yi sallama da ku sai a mako na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. sharhin Nahajul Balaga. Bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahjul Balaga wanda ke kama ko darasa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam. wanda jagoran harkar musulunci a Najeriya shak Ibrahim Alzazzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. A cikin shirin da ya gabata, Sheikh Ibrahim Yakubu Alzazzaki ya yi bayani dangane da farkon abin da littafin ya kumsa, wato sanin Allah maɗaukakin sarki kamar da Amir Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam ya faɗi cewa farkon addini dai shine sanin Allah. A yau za mu ci gaba da sauraron bayanin da Malam ya fara a makon da ya gabata sai lokaci mana halin nasa. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibi qulubina wa shafi'i dhunubina Abul Qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin al ma'sumin fi ardi sahib al asri wa zaman arwahuna أرواحنا fida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. to a cikin ci gaba da wannan shiri namu na darussa daga nahjul balaga a baya mun fara karantawa daga huduban farko daidai inda amirul mumini ne ke cewa farkon addini shine sanin Allah to a yau muka ce insha Allah akan wannan za mu yi dora bayani addini ya fara ne daga sanin Allah a wani ruwaya an ce wasu mutane sun tambayi amirul mumini suke cewa ainihin muna roƙon Allah amma ba mu ganin ijaba sai ce da su to wala Allah ba ku san wanda kuke roƙo ne ba har wala yau a hadisi kursi sananne cewa Allah ta'ala ya cewa ka sanni kafin ka bauta mini in ba ka sanni ba ya za ka bauta mini saboda ka sanin Allah shi ne farko wato Allah misali kamar za mu ga cewa da mutane sun imani da Allah amma ba su san Allah din ba a ɗauki misali akwai nasara wanda suke sun yi da akwai Allah ma a wurin su Allah ɗin uku a ɗaya ne kuma yana da ɗa wai ya zubilla wannan kaga su basu san Allah ba da yawan mutane wanda suke da awan sanin Allah zaka ga sanin Allah nasu naƙisi ne saboda haka in aka ce an imani da Allah na yawan mutane za su ce duk sun imani da Allah amma sun san Allah sanan Allah an zaka ga an bambanta har akwai masu ilmin sha'anin addini suna ce mishi wai a irin nasu ilmin suna ce wai conception of God wai wato ubangiji ɗaya ne amma kowa da yadda ya din ɗinsa to wannan ba haka bane Allah ta'ala shine Allah ta'ala kamar yadda yake ba yadda mutane suka yi din ɗinsa ba idan suka fahimce shi ba yadda yake ba to bai zama shine ubangijin da ainihin ya cancanci a san shi a bauta masa ba saboda haka koda suna da'awan suna bautansa zai kasance suna wani ba bautan wani ubangiji ne da sani ba kuma kamar da ya zo a babin farko na littafin eh, usulul kafi na shekul kulaini ya ba da wani kisa sananniya wadda aka ce eh, wani bawan allah a wani tsibiri ya keɓanta yana ta bautan allah to sai wani mala'iki ya wuce sai gan shi yana bautan sai abin ya bashi sha'awa yadda mutumin ne ke ta bautan Allah to amma da ya hau sama ya duba fayil ɗin ayyukansa sai ya ga ladan shi ɗan kaɗan ne to sai mamaki ya ce ya Allah ta'ala wannan bawan Allah da yake ta bauta a gare ka ana kun bai da lada mai yawa sai Allah ta'ala ya ce mala'ikan ko zaka je ne ka zauna tare da shi don ka ga irin bautan da yake sai aka ba shi izini sai ya zo wannan tsibiri ya zo ma wannan mutum a sifan mutum shi wannan mala'iki kenan ya zo a sifan mutum ya zo ya same shi ce bawan Allah na ji labarin ka ne kana bautan Allah ne shi mai na zo ma bauta Allah tare da kai ya ce to suka zauna bayan da suka yi kwanaki sai shi wannan mutumin wannan bawan Allah da yake yawan bauta din sai ya ce ma shi wannan mala'ikin amma dai a matsayin mutum ya fahimce shi ya ce da ubangijinmu na da jaki da sai mu kiwata mashi a wannan ciyawa din mutum daga ciyayi nan suna sun tsoro wulif amma ba abin da zai kiwo kai to sai shi malakin ya ce masa ubangijinmu bai da jaki sai ce da yana da jaki waɗannan ciyayin da za su tafi a karin kawai to shine da ya hau sama ya sha mamaki shi wannan malaki ya sallama da shi da ya tafi a matsayin mutum to da hausa mu shine na Allah ta'ala ke ce masa to ina ba mutum lada da daidai gwargwadon hankalin sani ma'ana daidai gwargwadon saninsa sa daidai gwargwadon ilimin sa kaga shi shi yana bautan Allah amma bai san Allah din ba dube da yake yi shi a ganin sa da wa iya zubilla wannan irin magana ba ko dadin faɗa wai da Allah yana da jaki da wai sai ya musu kiwon sa da yawan waɗanda suke imani da Allah suna sawwala Allah a matsayin kaman wani mahaluki irinsu wato kamar suna sifata shi da sifan eh, jiki da muhalli da da matsawo da faɗi da nauyi wa yazbil don haka yake cewa anan farkon addini sanin Allah to in sanin Allah din kuma in ya kammala sai kai ga gazgata shi to gazgata shi kuma in ya kammala sai kai ga kadaita shi kadaita shi kuma in ya kammala sai kai ga ikhlasi gare shi ikhlasi gare shi in ya kammala sai kai ga kore sifa na bayyana kore sifa a karatun baya a matsayin kore sifa za'ida علي علي علي علي بعلى علوك أعتلي Har yanzu muna cikin sauraron bayanin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzazzaki ne dangane da ilmomin da suke tattare a cikin littafin Nahjul Balaga. Kan yadda Amir Mu'minin alaihi salam yake fayyace bambancin sifa da abin siffantawa da kuma yadda sufafin Allah maɗaukakin sarki suka zama ainihin zatinsa saɓanin abin halitta koma bayan Allah. Ga dai ci gaban bayanin. Shi Allah ta'ala sifofinsa ainihin zatinsa ne. amma ba kamar mahalukai ba waɗanda ke sufofinsu sun karu ne akan zatinsu kamar ilimi ga mutum ya bi jiro masani alhali ba da shi kuma yana iya rabuwa da shi kamar in ya shiga mantuwa ko ya ma ya zubi layarsa hankali to amma shi ilimin Allah ta'ala ainihin zatinsa ne to saboda ka kore sifa irin na mahalokai ga Allah shine kamalan ikhlasi sai ce saboda shaidan sifa cewa ba ita ce mausufi ba mausufi ko ba shine sifa ba wannan abu ta zamu iya ganin shi kamar a duban madubi a misali in ka tsaya kana kallon madubi mu kaddara madubin nan kuma dogo ne haka wanda zai iya ganganin ka tun daga kafa har ka to in ka kalle shi muna iya cewa kai ne a madubin ko madubin ne a kai madubi ya bada sifan ka ga ka fes a ciki amma ba kai bane kaga abin da ake ce ma sifa kenan to irin wannan ba za ka iya ta Allah ba saboda sifa daban take da mausufi kuma mausufi kuma daban yake da sifa saboda haka Allah ta'ala ba a sawwala shi a kwakwalwa kamar yadda Amirul Mu'minin yake faɗi a wata magana gajeruwa mai dimbin ma'ana yana cewa ainihin tauhidi shine kai kai tawhumin Allah yace at-tauhidu Allah tatawahamahu wato a tauhidi shine karka yi wahamin Allah wal adalatu Allah tattahimahu adalan Allah kuma shine karka mai Allah in aka ce Allah ka sawwala abu kamar mutane suna cewa ilmi shine ilmi tasawuri shine mutum ya suranta abu a kwakwalwansa an an kamar an ce wani to wata sura da zuma ko da ma baka san wani ma ko da an ce an yi wani sarki sai ka sawwala sarki to in an ce Allah in ka suranta wata sura a kwakwalwanka to baka san Allah domin shi Allah ana ana kore mishi dukkanin su ba to abinda ke gaba ya kara da cewa faman wasafa Allah subhanahu faqad qaran wanda duk ya sifata Allah subhanahu wata'ala to ya fa gwama shi wa man qaranahu wanda kuma ya gwama shi faqad sanna ya danta shi wato ya nunnunka shi ya mishi shi yana da yawa ke wa man sannahu faqad jazza'a wanda kuma duk ya danta shi to ya gutsutsura shi wato ya mishi shi yana da yanku yanki yanki kaman an yi tarkibinsa ne daga bangarori daban-daban wa man jazza'ahu faqad jahila wanda kuma duk ya gutsutsura gutsara shi mishi yana da yanki yanki to ya jahilce shi wa min jahilahu faqad ashara ilai wanda kuma ya jahilce shi to zai ko nuna shi yace gashi yace ce gashi chak wa man ashara ilai faqad hadda wanda kuma duk ya nuna zuwa ga Allah yace gashi chak wa ya zubillah tunda ba za a iya nuna Allah ba wanda ya ishara zuwa gare shi to ya iyakance shi wa man haddahu faqad adda wanda kuma ya iyakance shi to ya kididdige shi domin an ce ya iya da iyaka zuwa kaza to daga nan kuma wani abu ya faru zuwa wani kaga idan ta nan yi wato kaman ya ce ubangijin daban-daban wa man qala fi ma faqad mana wanda duk ya ce a ina Allah yake wato a cikin me ne kaman masu cewa Allah yana sama ne to wanda duk ya ce haka nan to ya tara shi a wani abu kaman ya ce yana sama ne saman ta tara shi wa man qala alama faqad akhlamin wanda kuma ya ce akan me yake to ya wofinta shi a wani wuri wato in ya ce kamar misali yana kan sama ne ya ce ba shi a ƙasa kenan a nan ƙasa ba shi kenan to wannan wa'in sufofi ne na Allah ta'ala a wannan darasin shi kuma ƙari ga wancan shi ma kamar yadda muka yi na wancan insha Allah azim za mu ƙara bayani a darasi na gaba kafin mu je ga wani bangare na wayannan darussa insha Allah da fatan an amfana wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir babul ilimi wanda shi yayi halitta Allah rahimi babul ilimi alimin gaibi kai ka wadatu da ilimi babul ilimi a tabbata hakika babu masani sai dai Allah To jama'a masu saurare da wannan bayani ne daga Sheikh Ibrahim Yakub Alzazaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ma kawo ƙarshen shirin yau. Guda ta musamman ga Sheikh Ibrahim Alzazaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin ne Abdullahi Salo Katsina ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.